dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum kamar sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, ko kyauta da samari ke wa 'yan mata a lokacin zance na tasiri a wani 'yan matan? albashi haka kina dan jin alaka akan kari akan kari to zaki ki ga ke gaskiya fa idan kika hana shi wa'annan abubuwan da yake sani kiya ba za a dama da a waya na biya wa matar shi ƙarya cewa zai tafi abuja yanzu mitin ya same su ba raɗewa wala a yanzu zamani ya canza idan saurayi ya zo gidanku ɗaya biyu uku a gidanku za a dinga tambayi ki wai ki haka kike zancen banza wani bai kawo miki kaza idan yau ya bata gobe ya bata jibi ya bata shi ma wani lokacin zai ce yana son wani abu a jikinta ko makamancin haka to dole ba za ta iya kin shi ba amma kafin nan a gyara zama domin sauraron ra'ayoyin da kuka aiko mana ta shafinmu na dandalin voa facebook akan auren dole bar mu fara da sakon habib muhammad marafa wanda ya ce assalamu alaikum dandalin voa a gaskiya abin da ke sa iyaye na wa 'ya'yansu auren dole da farko akwai karancin ilimin addini da kuma na zamani sannan kuma abu na biyu shine akwai rashin sanin menene su ma'ana ba san darajar su ba na uku kuma shine wasu iyayen kuɗin duniya ne ke sa su damka su wurin kakanta domin kuɗin daular duniya sai kuma sakon dc washington movie wanda ya ce assalamu alaikum na dalin voa a gaskiya wasu iyayen suna kuɗin abin duniya ne wasu kuma zaka ji sun ce ai sun yi mata alkawarin ba da ita tun tana karama to abin faɗa nan shi ne iyaye a ji tsoron Allah a yi hattara a ba wa 'ya'ya abin da suke nema shi kuma Abdullahi Soba cewa ya yi. assalamu alaikum dandalin VOA abin da ya sa mutane suke wa 'ya'yansa auren dole ba wani abu ba ne. illa su iyayen ne ba su zaɓi mazaje na kwarai shi ku addinin musulunci ya ce ka zaɓa wa 'ya'yanku mazaje na gari muddin ba su taɓa yin aure ba sai kuma saƙon Muhammad Gali Muhammad Sambajo wanda ce assalamu alaikum dandalin VOA ni ina ganin cewa akwai al'ada saboda mu hausa fulani musamman a zamanin da za mu ga da yawa iyaye ba sa ba yara zaɓi wajen fitar da wanda za su aura amma in sai mun cewa akwai son rai da kuma wani lokacin kwaɗayi daga wurin iyayen shi kuma dauda idris dan kare kare cewa na farko dai wani uban yakan yi tunanin wanda ya dace da ɗiyarsa na biyu kuma wani uban kwaɗayin abin duniya ne na uku kuma wani uban yana gadara da ikon ya bata duk abin da ya masa daɗi a rai shi kuma munir b khalid khalid cewa yi assalamu alaikum dandalin voa a gaskiya iyaye sun fi mu sanin rayuwar duniya mafi akasari auren dole ba laifin iyaye ba ne saboda su 'yan yanzu gayu suke so gayu kuma ba naira ba sana'ar ayi sai lalata tarbiyyar 'ya'yan wasu kawai suke yi shi kuma babal abdulsal kubu cewa assalamu alaikum dandalin voa a gaskiya mafi yawa daga cikin iyaye suna ma 'ya'yansu auren dole ne saboda abin duniya musamman iyaye maza ko da mijin zai basu kuɗi ta dan kashe wasu bukatunsu daga baya kuma a mayar masa da ya bazawara shi kuma nahir ba da masu bilkacuwa cewa ya wato gaskiya wasu lokutan akan samu matsala to amma gaskiya iyaye ya kamata su yi wa yaran su aure matukar sun yi bincike duk wani abu da shari'ar musulunci ta tanadar to yaran a wasu lokuta ba sa yin daidai shi ma nasiru magaji manaja cewa ya salamu alaikum da nan biyo hausa na farko abin da ya sa wasu iyayen suke wa 'ya'yansa auren dole shine akwai karancin ilimin addini da na boko na biyu kuma akwai kwaɗayi na uku kuma akwai rashin sanin hakki na 'ya'ya a gun wasu iyayen shi kuma katagun azara vangar cewa asalamu alaikum dandalin voa na ji daɗin wannan magana da kuke akan auren dole wannan abun ya faru a kaina ina neman yarinyar da aure amma sai gashi suna so su mata auren dole ita kuma ta yarda sako daga abokar magaji shi kuma lamba gobiri cewa ba auren dole ne iyaye ke wa 'ya'yansu ba suna bin sunar annabi ne saboda annabi ya ce duk yarinyar da take ko da ta kai shekara goma sha biyu ta balaga kuma dama musulunci ya yarda idan yarinya ta balaga a yi mata aure ko musulmi mumini baya jayayya da maganar Allah da annabi za ku ji sauran ra'ayoyin naku da kuka aiko mana a shirinmu na gaba to tambayar mu ta yau dama ita ce akan tasirin kyauta tsakanin samari da 'yan mata tana ƙara danƙon soyayya sosai tsakanin masoya. Tana ƙara danƙon soyayya amma kamar yadda wasu magabata ke cewa a da kyauta namiji zai mace kyauta ko kuma saurayi zai budura kyauta iyayenta yake ba a bata ko kuma ya aika maimakon ya bata hannu da hannu ba ki ganin wannan eh. misali na yanzu da ake yi misali zai jawo gurɓata tarbiyya tunda misali in an yi kyautan nan eh. ba zai zama kan buɗe hanyar yaudara ba ko wani abu gaskiya yana taimakawa wurin buɗe hanyoyin yaudara da dama gaskiya. Noman kyauta da saurayi zai kawo ko yan uwansa mafi yawa ma ba saurayin ne zai kawo ba ita waccan yan uwansa ne za su kawo gidan su yarinya. Hmm. duk lokacin da ta ɗauki abin nan gaskiya yana tuna mata shi kuma ba ta sakaci da duk abin da aka ce daga hannun saurayinta ya fito ya zo wurinta. Gaskiya muna girmama irin wannan kyauta amma mu ma ba ma goyon bayan wacce ake bayarwa hannu da hannu wadda samari ke badawa hannu da hannu to misali yan mata da ke tambayar samari kuɗi ba gaskiya wannan gurɓatacciyar tarbiyya ce wacce za a ce bata ma samu asali a al'adun malam bahaushe ba to sauran abokan hirar mu ta yau me za ku ce game da wannan ni dai ni ma dai na ce gaskiya kyauta tana da tasiri tsakanin saurayi da fitarwa wanda cewar idan ba ta son ka yawan kyautar nan da ta mata da take yi za ta sa ka tana son ko da ba wai so da tsakani da Allah ba za su cewar ba ta son abin da zai taba ka musamman ma mu yan mata yanzu wanda suke ba mu kokari muke ma mu lallaba su kan mai faɗa da su eh. saboda idan kai fada da kwana biyu ka jiba a baka ba dole kai da kanka za ka nemi shiri wato kamar yadda alhima ce zamanin da sai dai a bada toshi a waye a waye yanzu ke budurwa kuma za a iya baki abin a gida ba a san an baki ba iya koyewa an baki ne da kike ya kika yi duk babu yadda ba ta kasancewa tsakanin ki da iyaye saboda yanzu iyayen mu gaskiya ba su ke yin bincike akan cewa ya ƴaƴan mu suke waye waye kawai da in kika riga kika gama secondary school kika shiga institution to kin samu ku ƴancin kai za ki cewa friend ina waye waye sai ki ga yawanci ma ƴaƴan suna shigowa da iyayensu al'adar da bai kamata a ce suna cikin wannan al'adar yanzu kamar wallahi a yanzu zamani ya canza idan saurayi ya zo gidanku ɗaya biyu uku a gidanku za a dinga tambayar ki wai haka kike zancen banza wani bai kawo miki kaza ina mai kawo mana ice cream din nan ai da ma shi nan ki ma sun yi irin miki wannan question din cewa ina ma mai kawo miki ice cream kuma ku ba shi ake so a aura ba misali inda yana dan kawo kyautan nan za a yi shiri da shi ai ba ba ma shi din za a aura ba wato ke saboda gaskiya yawanzu samarin zamani wa'inda suke ganin za su dauke ki tsakani da Allah kika su kai ki gidanki to ba su ji siya miki wani abu ba ban ji ba duk karshen wata na dan baki ko ice cream din ko maganar turare ko kayan kwalliya haka dai amma wanda ba za a aura ba insha Allah bayan kwana biyu ma za su ganshi da dalle da ice cream din shi da waye da waye din shi ya zo shi a hmm. tunanin shi ta ke samun ke kansan kuma cewar eh inda haka ne gaskiya samari suna siyan zuciyoyinmu da haka to misali wannan kyauta da yake badawa tunda yana bada ana karba yana bada ana karba wata rana shi ma in yi nema bashi wani abu kina ganin za a iya hana shi ana bashi mana sali idan mutum yana kawo maka abu yana kawo maka yau da gobe kai ma zaka iya dan samun dan plan din nan haka dan flowers din nan haka dai kawai ka siya ka dan gashi irin an je cafeteria din nan waye waye ba dai a zarcewa amma dai irin zuwa shan minti haka dai ana dan zuwa dai haka dai abin da ba a rasa ba shan minti mm, abokai ba da wannan kyautan yana gaskiya yana taka muhimmiyar rawa wurin gurɓata tarbiyya wanda da ita samarin kan yaudari 'yan mata idan yau ya bata gobe ya bata jibi ya bata shi ma wani lokacin zai ce yana son wani abu a jikinta ko makamancin haka to dole ba za ta iya kin bashi ba tunda tana son ya ci gaba da kawo mata abin duniyan da yake kawo mata ka san abin da sa don ya ji daɗin an bata ya ce a biya shi fa eh, lissafi suke yi wato duk abin da ke bada yana lissafawa in an bata sai ce a biya shi da ƙarshe. Jarmai ai gara ya kawo gidan naku ya lissafa akan kuma a ce ke ya wa hannu da hannu ya zo kuma ya ce yana buƙatar shi ma wani abin a jikinsu. Ta ga macen ba za ta dinayin ta ba da jikinta ba. Eh, wato tunda inda hannu da hannu ta ansa dole ita za ta biya. Amma in iyaye aka kai ma iyayen su za su maida. To sai su maida su. ta hanyoyin da ba da suke bi wajen su mata tun da dai kasan dai inda namiji yake ya kuma rayu yana ce ce mace yake yi gaskiya ba za a gane ba waye ka ta damu akwai irin magunguna magani drugs haka da ake kawowa ake bata ana cewa ba za ta gane ba to mutukar yanzu kasan yanzu ana yin mukullin mota ɗan wayan nan mai tsada ko da yaushe kuɗin ki ke kamar albashi haka kina dan jin alaka akan kari akan kari to za ki ga ke gaskiya fa idan kika hana shi wa'annan abubuwan da yake sani kiya ba za a dama da ke kin yarda cewa din ba a gane ba a ganewa a gaskiya sai dai in ma ku kika aura irin samarin zamani da suke shekara sha biyu sha uku ake musu aure shi ma daga baya idan ya je ya karatu hakan ya gani zai tunano cewa an cuce shi kin taba haɗuwa da saurayin ya taba gaya miki haka kenan kuku da kuku labari kika ji lokacin ana yayin zaccen likitan ita amma mun je asibiti haka dai lokacin maman mu ba ta da lafiya to sai ya zama dai asibitin nan ko da shi tunda ni ce haka irin karama ni ba na iya tafiya irin gida haka dai kamar irin nasu sauran da ya damuwa duk da odar cewa sauran ma dai suna nan amma ni ko da yaushe ina wurin to hakan ya sa likitan nan muka saba da shi muke hira da shi sosai sosai ina tunanin kamar zai taimaki mahaifiyata da dan samu sauki a tunanina kenan to mutumin nan sai ga ya fara bullo da abubuwan da ba haka bane cewar ai idan kika yarda da ni zan siya miki zattan zai bani abin da nake so in mai list ya lissafa min abubuwa ne da yawa na san ba zai bani ba ya ce da mukullin mota da waya da dubu hamsin lokacin gaskiya da yake ina da wayo sai na ce mishi ni fa budurwa ce ba ba zaura ba ni a wannan dan kudin zan yi iskanci gaskiya ni ba zan yi ba sai ka kara mu yadda ka san cinikin fili haka muka ringa ciniki da shi a haka na ne wayo na kuɗin shi na kyale shi bai fanshe ba wallahi bai fanshe kuma bai samu abin da yake so ba din kenan gaskiya yana da kuɗi sosai sai ce na ci mishi ya ce min yanzu ya za a yi ba abin da ake ina gaya wa antunmu sai na ce masa a shirin za a yi biki a gidan antunmu nan zuwa in na je zan gaya mai tun da ya san gidan biki ba a damu da kina ina ina cika kwana ba sai ce min to wallahi a gabana a waya na biya wa matar shi karya cewa zai tafi abuja yanzu mitin ya same su ba daɗewa <laughs> kuma wallahi yana kano ya to shi kenan yanzu ya za a yi mishi ba matsala idan aka gama fati zan ne waya sai ma gaba ɗaya sai na kashe wayoyi na akalla ma sun dai an daɗe ba su kunna ba sun ce mishi bayan an daɗe ya riga ya gama jin haushinsa an kai irin safiya ka sai na kunna wayoyi na sai ce min ya aka sai ta ne wallahi a gurin fati daga ajiyewa da irin faruwa ka na ajiye shi aka kwashi kuma ni ban da nambar shi aka kuma ban san inda zan same shi in na dai na shi hakuri maka ci gaba tsora dan kuɗin nan ina samu akan kari kuma dan shan minti dan tafin kwarin ai ban mu ta fita ban mu taɓa fita da niyyar shi ba ba ba ma fita in ya zuwa inda zamu yi magana ya bani abin da zai bani kawai mu shiga mu taɓa fita ma da shi kuma wallahi tsoho ne na dai shi wayo ne kawai Allah ya ɗora ni a in na zo ya tambaye ni abin da nake so ya siyo kawai ya bani in koma gida shi ne kawai dama ni da dama ba ina so shi kare gaskiya ni na ɗauke shi a matsayin mahaifi saboda na ga wanda ya damu da naka ko wanda yake son naka musamman ma mahaifa ya kamata ka ɗan kula da shi